ba ka yin ɓan musulmi ina muna gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ba wannan gaisuwa ta musulunci kamar yadda ta gabata yau muna ranar juma'a sha 18 ga watan ramadan shekara ta 1442 bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin ga watan april shekara ta 2021 miladiyar annabi isa dan maryam alaihi salatu wassalam a ci gaba da wannan darasi namu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a farfajiyar wannan makaranta mai albarka كلية أمهات المؤمنين للغة العربية والدراسات الإسلامية cikin wannan gari namu na bungudu a kuma wannan anguwa ta sabon gari idan yan uwa ba su manta ba a jiya mu tsaya daidai kan aya ta ɗari biyu da goma sha hudu, a wannan sura mai albarka suratul baqara faɗar ubangiji ta'ala أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وأن زي بام دامر tashi daidai kan aya ta 215 muna roƙon ubangiji ta ala shi mana jagora abin nan muna ƙara jaddada mu 'yan uwa cewa yanzu dai wato asusun tallafin marayu da zaurawa da masu rauni yana nan buɗe daga muna kira zuwa ga 'yan uwa kasancewar idan da za mu samu yadda muke so za mu so saƙon isa ma kafin ƙarshen wannan tafsiri sai dai yadda yanayi ya kama in sayar da za mu rufe ne sakonni za su isa ga waɗanda Allah ya ciyar to balin lahir wal minna amma dai yanayin da abubuwan suke gudana bana kusan akwai wani nau'i na ban tsoro tsakani da Allah domin yadda an ga saba a yi ta jin ana kawowa ana kawowa ana kawowa to bana abun ya zama sai dai a ce alhamdulillah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 saving ya ce yes arunaka ma za yi suna tambaya ka ya kai annabi muhammad ma za yi fikuna menene abin da ya kamata su ciyar shehin malami allama shamsuddin ibn al-qayyim al-jawziya Allah ji karshe da rahama a cikin littafinsa na ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin a gabar da yake magana akan fawaid ta ta'alluqu bil fatawa wato fa'idoji waɗanda suke da alaƙa ko dangantaka da fatawa a ƙarƙashin wannan aya ibn al yake cewa yana halatta ga mai ba da fatawa idan mai neman fatawa ya nemi fatawa a wurinsa ya ba shi ansa saɓanin tambayar da ya mai ma'ana ya ba shi ansa da abin da ya fi amfani da fa'ida gare shi fiye da abin da ya tambaya domin abin da an zahirin wannan tambaya sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya suke yi menene abin da ya kamata su ɗoka na dukiyarsu su ciyar sai Allah ta'ala ya amsa masu da bayanin waɗanda ya kamata a ciyar saboda idan an gaya musu abin da za su ciyarwa ba a gaya musu wa za su ciyar ba to ana iya samun kuskure ya zama abin da za a ciyarwar ya tafi ba hannun da ya kamata ya tafi ba da haka sai Allah ta'ala ya amsa musu da cewa 'Kul ka gaya masu ya rasulallah ma an bakatun min khairin duk abin da za ku ciyar na dukiya khair a wannan aya yana nufin dukiya kamar yadda Allah ta'ala ya siffanta ɗan adam a bisa wannan kamar yadda Allah ta'ala ya siffanta ɗan adam cewa lallai wa innahu li hubbil khairi la shadid lallai shi ɗan adam game da son alkhairi mai tsanani ne alkhairi a wurin yana nufin dukiya daga za ku ga galibi ɗan adam an jarabce shi da son dukiya da neman dukiya ido rufe sai dai wanda Allah ya mu muwafaka Allah ka sanya mu ciki da haka Allah ta'ala ya ce duk abin da za ku ciyar na dukiya falil walidaini to ku fara cewa ga iyayenku guda biyu mahaifi da mahaifiya idan ɗa yana da wadata mahaifinsa da mahaifiyarsa idan suna da bukatar wurin zama ya yi masu idan suna da bukatar sutura ya yi masu idan suna da bukatar abinci ya yi masu idan suna da bukatar larurori na yau da kullum wajibi ne dan da ya yi masu amma abin mamaki yau sai a wayi gari ka ga mutum allah ya wadata shi amma yana gudun iyaye ne da abin da allah ya bashi za ka ga wani allah ya wadata shi amma iyaye ne suna neman gudunmuwa ta amma yana hana masu. wallahi malam akwai 'ya'yan da suke buɗe baki suna cewa wai uwayensu sun cika kunata akwai 'ya'yan da suke buɗe baki suna cewa wai iyayensu sun cika damunsu wani ma shiriritaccen wai sai ka ya ce ai matsalar tsohon ga duk abin da ka musu ba su gode ba kai abu nawa iyayenka sun kai maka ka gode kana ma iya tuna iya abin da an kai ma sau nawa mahaifinka ya baka abinci kamin karfinka ya kawo haka fara nema da kanka sau nawa kace ka gode sau nawa mahaifinka ya yi maka sutura kafin karfinka ya kawo kai sau nawa kace ka gode ka san iyakar kuɗin da mahaifinka ya kashe mana magani ka san iyakar kuɗin da mahaifinka ya kashe mana islamiyya ka san iyakar kuɗin da mahaifinka ya kashe maka a wurin karatun boko ka san iyakar kudaden da mahaifinka ya kashe ma a wurin larurori yau da kullum sau da kwace ka gode ɗauka ma wagga mahaifinka ya ɗauke ka ya ce da kai masallaci ya doke ka ya ce da kai bakin gida ya doke ka ya ce da kai asibiti ya doke ka ya ce da kai wurin ɗaura aure ya doke ka ya ce da kai wurin sadar da zumunta ɗauke kake gare shi sau nawa ya doke ka kace mu na gode mahaifinka sau nawa ya doke ta ka da larurorinka ka buɗe baki ka ce masa na gode ba kamar sai da aka godiyar ba mahaifiya kaga shakundun kenan zaman ɗaya da kai a cikin cikinta na wata tara ko wani abu mai kama da haka duk duniya yanzu cikinmu don allah wa zai yadda a ɗauki kujera guda daga cikin kujerun ga a aza mai ita ga kai ya yi wata tara da ita ga kai ne ya zai kwanta ya kwanta da ita in zai tashi ya tashi da ita in zai zauna ya zauna da ita in zai ce wanka ya ce wanka da ita in zai ce anguwa ya ce anguwa da ita tsakanin ku da Allah wa zai jure mu wannan bayan biyarka kafin ta haife ka ka hana ta bacci ka sa ta mai tsoro, ka sa ta ciwon kai ka sa ta ciwon baya ka sa ta son abin da bai kamata ta so ba ita ce cin ɗayan mangwaro ita ce tsutsar lemun tsami ita ce cin ɗanzo ita ce cin karkare ita ce jin daɗin warin masai ita ce cin allaka ita ce cin warar ƙasa ita ce cin wane ne wane ne duk saboda kai mai tana tana zuwa asibiti sau nawa tana zuwa wurin aure sau nawa tana shan rana sau nawa tana shan iska duk saboda larurar ta a lokacin ko ko haife ka ba ba ranar da za ka zo duniya ka san iya ka kalubar da su tunkara bayan ka zo duniya sai ka yi bacci ta ka bacci sai hankalinka ya kwanta na ta ka kwantawa sai ka samu natsuwa ta ka samu natsuwa ta ci fitsarinka ta ci bayan gidanka ta sha gominka babu bala'in da bata ci wani irin naka wai kai da kai nan wai kai ka buɗe baki ka ce wai uwayen gaba su da godiya ai in duk dukiyar da ka samu ka kwashe ka ban wayanka ba ka kai ba kuma dukiyar ka bata ce ga banza ba kuma dukiyar ka ta tafi inda ya kamata ta tafi kuma duk abin da ɗa zai ma iyaye a duniya wallahi malam bai iya rama saboda iyaye sanda za su haifi ƴaƴa takalifin ƴaƴan suke yi so suke Allah ya rayar da ƴaƴan so suke Allah ya ɗaukaka ƴaƴan fiye da ɗaukakar da su Allah ya masu amma yanzu wa ɗa mai ƙoƙari shi ne wanda za ka jera addu'a Allah ya sa a rabu lafiya jama'a mi an nawa ga addu'a Allah ya sa a rabu lafiya da Allah da shi da kowayen waye ka so ya riga tafiya uwayen ma so bai ka rabu lafiya su dai su bashi to yana kai na rama abin da uwayen ka rama amma yau saboda lalacewar al'amura sai mutum ya nemi wani bakin ƙwaro ƙwaro mai cutarwa ya haka uwa ce da ƙwaron ko ya haka uba ne da ƙwaron da yawa ɗan ɗan da mahaifiyar shi ka sa shi aiki sai ya je ya haɗu da abokai ne sai ce baba ayo na sha wuya lafiya ce wallahi rinan nan ta halbe ni wai uwa ce arina in uba ne ya sa shi aiki ya ce yana gaya ma abokai ne sai ce ayo zuman nan ya samu sa'a ta ga ku da kun ji a yi halbai wai uba ne ya zuma in ubana yana da kuɗi ya mai mai gadi wai kuɗin da ya tara banki ya aje da kasuwancin da yake yi da ƙaddarorin da yake aje da su wai mai gadi ne jira suka yi mutu su kwashe kaya ko ya dibi ubanai sai ya shigo ta kwararo ya san baya da gaskiya sai ya ce wani yaro da ala dalli kama wurin nan ya ce a ya ce diba ma gani mu gembo yana wurin nan wai ubanai mu gembo Allah kare yau awaye gari wasu suna ganin bari ma su yi riga malam masallaci su kashe iyayen dan kawai ɗaya su ci gado iyayen kai da Allah ya ce duk larurorin su kai musu wa ma anfaqtum min khairin falilwalidain Allah ce duk abin da za ku ciyar na dukiya ku fara baiwa ku. bayan iyaye Allah ya ce wal aqrabina da kuma dangi in an ce dangi irin yannanka irin kannanka waɗanda kuke uba guda ko waɗanda kuke uwa guda ko waɗanda kuke uwa guda uba guda ko dangin uwa yannan uwa da kannanta yannan uba da kannan shi gwargwadon abin da Allah ya hore maka kai iyayenka kar a waye gari ne a ce baka dan taimakawa ku kuma dangi mu zama masu wadatar zuci kada mu zama ban karkashi kunnen rogo kada kullum mu koma kamar yashi zuba muna akai muna shanyewa zuba muna akai muna shanyewa kuma ba mu yabawa ba daidai ba ne Allah shi muna mawafaka bayan dangi Allah ya ce wal masakin da kuma miskinai mabukata shi miskini shi ne wanda duk abin da aka gudanar da rayuwa da shi ba yi da abin da ya wadace shi abinci ne bai wadatar da shi ba sutura ta ba ta wadatar da shi ba wurin kwana ne bai wadatar shi ne kullum sai ya yi wata yar dubara kafin rayuwar ta saitu kafin rayuwar ta tafi yadda ya kamata to wannan mabukaci ne wanda ya kamata a taimaka ma wa bin sabir da kuma matafiyi wanda ya bar garinsu zuwa wani gari idan guzuri ya yanke masa akan hanya ko da mawadaci ne a garinsu to yanzu ya shiga cikin wani yanayi da yake neman gudunmuwa yanayi da yake neman agajin al'umma musulmi Allah ta'ala ya ce wa ma taf'alu min khairi duk abin da kuka aikata na dangogin ayyukan alkhairi fa inna Allah bihi alim lalle Allah masani ne game da wannan abu kunga yadda Allah ta'ala ya mai da masu imani masu gata dukiya ma Allah ya faɗi inda za a kai ta daga in mutum ya kai dukiya ta ba inda Allah ya ce ba ta ba ya da uzuri a gaban Allah ta'ala na alkiyama ka san akwai wanda dukiya ta ba masu cinta sai makiɗa da mawaƙa shi biki ba wai na shi ba kai malam ko na dangi ne yana ɗaya ka mai kuɗi wallahi bai iya ɗaukar naira dubu ɗari biyayya ya ba ɗan uwan mahaifiya ta ko ɗan uwan mahaifiya ta ko ɗan uwan mahaifi ne ko ɗan uwan mahaifi ne amma in za a biki yana iya zuwa ya ɗauko musu mawaƙin da za a ba dubu ɗari biyar yana iya ɗauko musu mawaƙin da za a tushe ma miliyan guda ƙasa amma su bai iya taimaka musu wani kuma in dai aka ce maka an tashi biki sai ya ce to duk hotunan da za a ya doke wani sai ya ce 'yan an tashi biki shi ka cokan ya doke kamu wanga ya ce ka cokan ya ɗauke ranar fulani wanga ya ce ka cokan ya ɗauke ranar ƙauyawa wanga ya ce ka cokan ya ɗauke wa ta amma inda su zai taimaka musu riƙa da hannunsu wallahi bai ba su dan da wa ga shiriri ta ai ƙara in an yi auren ka samu dubu ɗari biyar ka ba ango ka ce to kaga kayan aure kar ka koma kana bina ga mutane teka masana'a haka ya kamata amma saboda sharri ba a bashi sai dai a kashe mai su inda ba za su amfani shi ba Allah shirin da kun ga Allah ya gaya mana inda ya kamata mu dinga kashe dukiyoyin da ya gure muna Allah ta'ala ka ba mu ikon gudanar da dukiyoyin mu inda kake so to sai Allah ya ce mu كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى sarki ya ce kutiba ta qitalu an wajabta muku yaƙi wangare za a fita da makami wuka tsirara adda takobi inda ga dani ko kuma yanzu in ya kama tsakanin musulmai da kafirai a yi amfani da makami na zamani Allah ya ce to an wajabta muku yaƙi wa ruwa kurhun lakum alhalin shi yaƙin abun kyama ne a wurinku da yawa za ka ga a lokacin da ake gudanar da ya ƙoƙa munafikai suna ganin ba za su fita yaƙi ba kada a musu rauni ba za su fita yaƙi ba kada a kashe su ba za su fita yaƙi ba kada ƴaƴansu su zama marayu ba za su fita yaƙi ba kada matansu su zama zawarawa ba za su fita yaƙi ba kada a mai da su waɗansu wato musakai Allah ya ce hukurun lakum alhali shi ya yaƙin abin ƙi ne ga mafi yawa daga cikin ku kaga abincin lokacin munafikai sai su ce ba su fita cikin zafin rana munafikai sai su ce ba su da abin hawa munafikai sai su ce ba su da guzuran abinci munafikai sai su ce ginin gidansu ya faɗi munafikai sai su dinga kawo uzurori iri-iri Allah ce in in illa firara ba komi suka nufi ba in banda su gudu daga barin zuwa yaki ba yaƙi ɗaya adda irin wanda salo ba a cikin ayyuka na ibada amma dai yaƙi shi kamar ga mutuwa ne mutum yana ganin ta gaba da gaba domin a tsohon yaƙi za a harbo kibiya ta kashe na kusa da kai a fage yaƙi za a harbo bindiga ta kwantar da na kusa da kai a fage yaƙi za a sauke mutum kai ya faɗi ƙasa a fage yaƙi za a hude mutum ciki hanjin shi su zazzage kana gani kuma ai ba ƙaramin tashi hankali ba ne amma in mutum ya yi la'akari da irin lada da balala da garabasa da alfanu da Allah ya tanada ga wanda ya shahada a wurin yaƙi to kaga kuma duk ga abubuwa ya kamata a ce an jure masu saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar mana kamar yadda alkur'ani mai girma yake faɗa cewa kada ku yi tsammanin waɗanda aka kashe su wajen jihadi don ɗaukaka kalmar Allah matattu ne Allah ce a'a rayayyu ne a wurin su ake arzuta su ake ciyar da su da haka wanda ya mutu a wurin yaƙi za a ɗauke wannan ran nashi a sa a cikin balikoton waɗansu tsuntsaye kwarra a cikin aljanna tsuntsayen suna kaiwa da komowa a wurin fitilun aljanna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace saboda falalar mutuwa a wurin jihadi wanda ya mutu a wurin jihadi Allah zai tambaye shi me kake so in yi maka ya ce ya Allah ina so ka meshe ni duniya in sake zuwa fagen fama in yi yaƙi don a sake kashe ni in sake dawo maka ta irin wannan hanya ɗin shaida, mutu mutuwa wurin jihadi ba ta da farara wanda ya mutu ba zai nemi wannan ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mutu wurin jihadi farkon tsargowa da jini ne zai yi sakamakon suka da mashi ko harbi da bindiga ko harbi da kibiya ko tsara da takobi ko tsara da adda ko barandami ko wani abu annabi ya ce jinin yana fara tsarbowa shi wannan bawan allah duk zunuban da ya doka za a gafarta mashi su sannan zai tashi ranar alkiyama na inda an kai wannan miki yana furzar da jini launi launi na jini amma ƙanshi ƙanshi kuma irin na almiski sannan mutumin da ya mutu a wurin jihadi za a ba shi ceton mutum saba'in daga cikin dangin gidansu waɗanda sun cancanci zuwa wuta allah ce an ba shi cetonsu ashe muka la'akari da lada da falalar da abga jihadi to ba karama ba ce amma mu sani jihadi yana da tsari jihadi yana da sharuɗa ba wai kawai a samu wata ƙyacce zauniya a samu wani rashin jituwa tsakanin ƙabila da ƙabila ko tsakanin masu bambancin addini mutum ya ce ya ɗauko makami ya ce za mu wurin jihadi a'a za ka dai wurin tanzoma za ka wurin tashin hankali za ka wurin zubar da jini ba dai jihadi ba shi jihadi dole a yi shi ƙarƙashin shugaba shugaban da shi adda gwamnati shi adda 'yan sanda shi adda sojoji shi adda jami'an tsaro shi adda gidan yari shi adda komai shi ka cewa a yi shi ka cewa a bari ba wai kawai a fita jihadi da sunan jihadi ba kowa ya dinga abin da ya gada ba shi yasa ko jihadi za a je annabi yana da komanda akwai yakin da aka je annabi sallallahu alaihi wasallam komandoji uku ya nada ya ce in an kashe wani a ba wani in an kashe wani a ba wani sai da aka kashe hukun gaba ɗaya saboda wahalar da aka samu a wurin yakin duk wanda aka tunkara aka ce ga abin nan ya tutar jagorancin yaƙi ka karba ce a'a da ƙarshe khalid ibn Wali, saiful min su suyufin lahil masulul sai ya karbi wannan abin nan ɗin ya yi wani basaja ya yi wata dubara ta yaƙi ya ce na gaba su koma baya na baya su koma gaba na dama su koma hagu na hagu su koma baya wai me kana doka dubara dan waɗanda aka gani gaba yanzu ko da za a ankara sai a ga sun bace gaba ɗaya to yanzu waɗanda da dawo gaba su kafirai sai su tsammani ka ashe kuma mutanen da su samu ƙari kaga waɗannan ma da muka gani ba mu gansu ba kaga su a na wanda aka gani dama sai a gaba shi bane wani ne wanda aka gani hagu sai a gaba shi bane wani ne da ya wanda canjin hankalinsa ya dan tashi sai ce to ta kura an ka sa dawaki suna ta wani gumurzu wurin sai da kura ta turmuke hankalin arna tashi ya ce to mu hece a wuri. sun ga hece ma'ana yaƙi dole sai ƙarƙashin jagoranci Allah ce to an wajen ta muku yaƙi alhali kuma abin ƙi ne a wurin ku sai Allah ya ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum Allah ya ce da yawa za ku ki abu ku kyamace shi alhali alkhairi ne gare ku wannan kan ba wani yaƙi kaɗai ba yanzu duk waɗanda suke kyama na biyayya da kyautatawa ga da'a ga iyaye da'a ga iyaye ba alkhairi bane waɗanda suke kyama suke kiyayya suke gaba da kyautata ma mazajensu da hankulin zamantakewa da mazajensu da ana ba alkhairi ba ne namijin da ke kama haka game da iyalin shi ba alkhairi ba ne da haka yana da kyau yan uwa mata ku sani galibi hanyar da za ta kai mutum aljanna ba daɗi gare ta ba tana da kwarara tana da ƙayoyi tana da kututturai tana da matsaloli iri-iri karki ɗauka cewa ita aljanna haka nan za ki zo ki shige salon alon haba goya Allah ki diba kace min da mijin ke yasa da kuna gina gida wace wahala abu ku sha ba to an ka sha wahala ga ginin gidan duniya balantana ginin gidan lahira ce za akwai wauta ga mutumin da zai cewa aljanna ya kaso amma bai iya zuba kokari ne wajen bidan aljanna yadda ya kaso ba shi wajen bidan duniya bai iya kashe kuɗi ne wajen fitar aljanna yadda yake kashe kuɗi wajen fitar duniya bai iya amfani da lokaci ne wajen fitar aljanna yadda yake amfani da shi wajen fitar duniya haja kowa sai a ce tsada gare ta ta Allah ita abanza ta Allah ita abanza da tsada ta Allah ita arha kayan bako haba dan uwa nawa ka biya ga sadakin matarka wace wahala abba ka ci ba sai sadakin urun ini shi ne za ka cewa shi adda arha shi adda sauƙi. benayen aljanna annabi sallallahu alaihi wa ya ce aljanna tana da bene bene bene bene hawa ɗari annabi ya ce tsakanin bene na ɗai da na biyu yadda kun san tauraruwa da tafi kowace tauraruwa nisa a nan gidan duniya haka aka hangen gidan da ka bi wannan ka ce arha ga banza a maho bagas za ka shiga aljanna ka canza tunani daga da yawa abin da ke kai dan adam aljanna ba abu ne mai daɗi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa hujibatin hujibatin naru bi shahawat wa hujibatil jannatu bil makare annabi ya ce an zagaye wuta da abubuwan sha'awa abubuwan jin daɗi abubuwan sharholiya abubuwan tamore da su an zagaye wuta daga duk abin da zai kai mutum wuta galibi abin sha'awa ne kamar yadda yanzu mana wadda sallah da za a yi in allah ya samu na gani shaidan ya fito da wata sabuwar da sisa a san yayin da za a yi bana a baya challenge eh irin after the nan bana ita shaidan ya fito da ita so yake ya kore hijabi so yake ya kore suturar ta mutunci so yake ya kore suturar ta kamun kai wai yanzu style din sallah bana a baya challenge ina a baya ce ta shari'a wadda ta cika sharuɗa takwas amma wannan after dress din wai ba ta za a yayi gayu suna na yan mata sun matsa musu lamba to billahi lazi in dai ba su aka samu tsara ba bana our system is a baya challenge baya challenge za ku gane gurin su wannan babawo suna nan sun ko dokakin su na hizba za a ku Allah shi da to galibi ababen da ake so su suke kai mutane wuta annabi ya ce kuma an zagaye aljanna da abubuwan ƙi tun a cikin gida kwatanta don Allah wajen mu'amala ke da miji da abin da zai kai ki wuta da abin da zai kai ki aljanna wanda da ya hiso tsakanin ku da Allah wanda da ya hiso wanda zai kai mutum wuta ki zagai ki mai tsaki ki mai ne, ki murgudu baki ki hana mai abinci ki ki kai mai ruwa ki mai walakanci ki mai babu wannan abin da kika je ranke yana so wuta zai kai ki amma hankulin kau da kai ki ji ke yi kamar baki ji ba ki gani ke yi ba baki gani ba ki hankuri to wannan shi zai kai ki aljanna shi yasa akwai abubuwa da yawa waɗanda ya kamata a cikin gidajen ku na aure ku ba su muhimmanci na farko daga ciki mace ta yadda kuma ta zama mai karɓar canji me nake miji mai karɓar canji idan sabuwar amarya ce Ruwan yanzu shi ne karan farin da ta samu kanta a gidan miji to ta sani cewa dole za a samu bambance-bambance da 'yan canje-canje tsakanin gidan mijin da take aure da gidan uwayenta to kada ki ciki ba ki karɓar canji ake babanku da sallah kala biyar shi kai to yanzu mijinki ne ake babanku mota ya sa ku a ta dubai a jirgi ya sa ku a ta dubai ko zuwa ya kai da ku kano a sau a a to yanzu mijin ki ne kawo za shi kuma abinda Allah ya hore mai shi za shi ba abinda a ra'ayinki ba Allah shirya da mu haka a yi ƙoƙari a dinga karɓar canji da gidanku kina rawar gaban hanci akwai nau'in abin da baki ci ba wai cuta maki ya yi ba ra'ayi ne kawai an da ra'ayi da shi to don girman Allah in ki zo gidan mijinki ki gwada ma mijinki kin fi son wannan abincin fiye da kowane abinci da a zo ranar ɗaya ina zama da kasir yake ba da labarin wani abokin aikinsu da zai aurar da shi ya kira ta yace don Allah shi abin da ya kaso duk abubuwan da ba ta so gidan ga waɗanda ta ka yi ana duba mata don Allah ta hankure in ta ta gidan mijinta don Allah ta dawo ta ci gaba da su waɗannan abubuwa dai ka zama mai karɓar canji in ko da makin daɗe a gidan aka samu canji na rayuwa da yana da babban kujera yanzu ya yi ritaya da yana da wani political appointment yanzu an sauke shi da yana da kuɗi yanzu babu da babban ɗan kasuwa ne yanzu jari ya kare wa girman Allah ke yi hankuri ki karɓi canji ni ne na tabbatar ko da iya kake hizib guda na alƙur'ani to ni ko na san kin karanta fa inna ma al inna ma al-usri isra haka Allah ya ce tare da da irin tsanani akwai sauƙi, malamai suka ce kuma tsananin guda ne amma sauƙin guda biyu ne da ko kin ga an yi tazau tazau miƙewa za a bi izinin Allah ta'ala kuma talauci ba ya kisa talauci bai hana addini talauci bai hana shiga aljanna talauci bai hana mutunci talauci bai hana nagarta talauci bai hana kike zanna lafiya da mijinki amma wata da an samu jarabawa shi ke nan ta da rashin mutunci to ki riba ki gani satun mu biyu ko ɗan naman garamiya ke da Allah ku samu tafi guda na wake ku gurma za ka turmi kwatsa a wuce wurin a samu yan gida a watsa ba shi ke nan ba a samu daudawa a sa gamiyar Allah shirya bayan wannan daga cikin ababen da rayukan ku ba su cika so ba a wajen zamantakewa da yawa akwai macen da ita gajinta kai malam ba wai ta zama daidai da mijin ba jin ta kai mata fi shi wallahi malam saboda kwalin bokon ta fi nashi saboda darajar gidansu ta fi tashi saboda tana ganin ta fi shi kyau saboda tana ganin ta fi shi hanyar kuɗi ko kuma tana ganin ita ko da ya aurata ai masabaka hizar sittin ka shiga da tafsiri shi kuma tana ganin bihin bihin ya taurin karatu alƙur'anin ko kuma ita ganin ta kai yar dangi ka san a kowane gari musamman a ƙasa hausa kai ba a ƙasa hausa ba a kowace al'umma za ka samu akwai garin da gidan akwai gidan da ya suna a garin da an faɗi dattijon garin sai ka ji kowa ya san wannan gidan da ka da ɗiya ne da jikoki ne da tattaba kunne ne da ɗiyan jikoki da ɗiyan tattaba kunne kowa tashi sai ya dangana kan shiga wannan dattijon mai gidan ita tun da tana jin gidansu ya yi suna jin ma take ba daidai ke da ita ba ba wai ta yi rabo na zalunci ba kai malam ta daidaita kanta da shi a'a jin take ma ta fi shi wallahi malam sai ta taso wai ta ga boko look my dear with my degree you cannot control me in this house why i'm disturbing me digiri Allah wannan digirin da fara kibe ya gani ce cir da shi to billahi da zuciya ka ji ni hako da farko ko ni musabaka hizab 60 ka shiga kai kuma yanzu na ga hizab guda ma ya buwaye ka ko ya buwaye ki shi a shugaban ki ji Allah da ka ana so ki zamo mai kaskantar da kanki ga gaji don Allah ma mace mai kaskantar da kanta ga miji tana mai musu tana mai gardama tana ja ja yana cewa a yi taƙi yana cewa a bari taƙi bari ba zai yiwu ba inda kina ƙasƙantar da kanki ga miji sannan yana daga cikin abin da ku cika so ba a gidan aure ji da biyayya wata ko magana mijin ta kai da ita wallahi magana ɗaya kama ba da shi take ba yana magana tana da tsawaya yana magana tana wargi da haɓar zane yana magana tana rungumar hizo yana magana tana gyaran jiri yana magana tana haɗin gwarikin zo to yanzu ina ci saboda Allah so ake yi lokacin da mijinki yake magana da ke ke ba da rapt attention hankalinki gaba ɗaya ta cutar ya koma ga mijin kiki kam kina sauraron shi in ya ƙare kuma ba sauraron ya zama na banza ba a'a ya kasance kuma akwai ɗa'a, akwai biyayya a cikin abin da kike so da wanda ba ki so a cikin abin da ya maki daɗi da wanda bai maki daɗi ba a cikin abin da ya burge ki da wanda bai burge ki ba in dai mai gida ya ce a yi to suna wata mota e, OD end of discussion magana ta ƙare in dai miji ya ce a yi ba ko wata matar ba ina ai ita akwai wadda muddin bajin ta yi haɓa shi ta fara rawa ba yana faɗa muddin bajin ta yi ya da hannu ba ya jaya hannun ta gwamnati share ta kulli wallahi ba ta shiga ta yi ta kaga ita ta zama kamar wata karamar tsaka sai da gudu Allah ya kare mu akwai abubuwan da ya kamata ku kiyaye akwai buƙatar ki zama mai cikakken tsafta tsaftar ba wai kina yi don karantan ki ba kina yi ne don mai gida da ka a gidan aure ana son mace wadda kullum tana iya taɓa ijiyar mijinta tana iya taɓa kunnen mijinta tana iya taɓa hancin mijinta wata za ta ce a ah, to kai ma zan ga abu ya gare wallahi na miƙa hannu da takuwa ba shi ya gari ba jiya. mace mai iya taɓa kunnen mijinta ita ce wadda mijinta ba ya gajiya da sauraron kyakkyawan maganarta ba ya gajiya da daddaɗan maganarta ba ya gajiya da maganarta mai hikima baya gajiya da magana ta ta mutuntawa baya gajiya da magana ta ta martabawa baya gajiya da magana ta ta girmamawa kin taba kunna zakina ya ke taba ije miji wato ya zama gidan yana burge mijinki ke karantarki kina burge mijinki saboda duk inda ya yalla ijiya ce a gidan yana ganin abin da yake so ba abin da ba ya so ya gani ba kicin ɗinki yana burge shi faranki yana burge shi tsakiyar ɗakin ki yana burge shi barandar ki tana burge shi tsakiyar gida yana burge shi ban ɗaki yana burge shi ke karan ki kina burge shi akwai wanda in ya kalle ta sai ce Allah ya sauke ki mi zuwa motoci da zaka zuwa kwatano tores wala malam ta zama mai kamata ta ce na cikin gida malam kasu ba ta haƙa rawa ta tores a to malam mace saboda Allah ta zama ba tsafta ba kwalliya ciwon ciwon makal makal bidin bidin kaca kaca tana wari tana doyi tana hamami tana bashi tana karci saboda Allah ki ce ki to ina kika taba jiya ce kai ma akwai wanda shi gaba ɗaya cikin gidan ma mai yau lokuta idan zai suke saboda duk ya garka sai da ya bace yanzu na ina magana taba jiya ya aka taba hancin miji ana taba hancin miji ta yadda duk inda ya wulga ta inda duk ya gitta kamshi ka tarbo shi ga hura ga amfit ga madarar turare ga body spray ga turaren fesawa na sutura ga turaren ɗaki na fesawa ga turaren ɗaki na ƙonawa ga turaren ɗaki kai to waɗa mace da wari yar ba bai ba to dole ki kula da jin mijinki da ganin mijinki da kunnuwan mijinki wai ma da abun ba haushi in mace ta kware in mace ta kware da zamantakewa ba yadda za a yi ta mana yaro tsarki gaban mijinta ba yadda za a yi sai dai ta zashi can bayan ɗaki ba ta kocewa ta wani mutum ba tsarki kai wani barin ta wuka tsaya sai a zuko wani abu za ki bashi nan ko tsarki za ki yi miki ta can ban ɗaki ki yi mai tsarki ki wanki ki hannu ki dawo to ki wada mai yadda mijinki zai kyama ku ta abinci in an jima ki wada mai yadda mijinki zai kyama ki murmula mai dawo da hannu ki biyo sha amma da za ga kina da marmarar tashi yanzu kuma kin tura hannu a cikin turmi kina dumbalar da kin san waɗanda ba su shawa to na za shawa akwai wani ɗauko mu kai balan shi ina sayan dawo sai ya ce ma yana shin mi sunan dan dan da nake ka goyo sai a'a ba ɗan dan bane ya ce ya ce shi mi ma sunanta in dai ya gane tana goyo sai ya ce to Allah ne ya bada sa'a ta ce a ni wallahi inna mutum yoshi ai inna nama wata da karami yaro sai ce oke to dokala man eh shi yana ganin Allah da Allah akwai a bit na tsafta wuri Allah shi ne da ah, to malam wato tana dunkula dawan tana mai wannan kiri kiri din na hamsin hamsin ko na ɗari ɗari kuma tana ba yaro nono ƙarshen ta nono ya tsarga ga dawan can duk a dane maka a miƙa matan Allah shirin da ga wani abu mai muhimmanci mata ku dinga kula da lokacin baccin mazajen ku duk irin bukatar da gare ki kuma duk irin maganar da gare ki kuma duk irin korafin da gare ki in dai kin tawo kin isko kwana ya fara fisgan mai gidanki to kyale shi wallahi magabata ba miji ba ko bawa bawa wanganan ne in bacci ya kwasai hisga Paris ba su zuwa tare da shi ba akwai wani bawan Allah wanda ya zo wajen Umar ibn Abdul Aziz Allah ya ƙara jikan shi da rahama yana zuwa Umar ibn Abdul Aziz sarkin musulmi ne na duniya a lokacin sai fitila ta fara yin lushi fitila ta fara yin ƙasa sai ba ya tashi ya ce ya abin muminina bari in tashi in ƙara ma fitilar gamai don kada ta mutu amirul mumini ne ce a'a zauna ba girma na ba ne. ba daraja ta ne in yi ba ko kuma sashi aiki zauna fitina ta ƙara yin ƙasa ba ko ya ce ya amirul na, to bari a tada wani bawa daga cikin bayi ga shi kwance ya tashi ya gyara fitilar nan amirul muminin ne ce a a ai yanzu baccin ya fi daɗi gare shi yanzu ne ya gare shi da aka daga kayan shi bawa jama'a bawa amirul muminina ya tashi da kansa ya ce ya gyara fitila ya dawo ba ko ya rika baki ya ce yanzu nan kai daɗe kai da kanka zuwa gyaran fitila ya ce to sai mi in na gyara fitila sanda na tashi na ce gyaran fitila ina umar na tafi kuma ina umar na dawo Bana rage ba daga zama na umar ba wa hali aka hana tayar amma ta ta ya dawo Allah ɗaya ya san artabun da maza ka sha wajen bin abinci wallahi in ki ga kaskancin da wani ubangida ya kawo mijinki wurin harkar da suke ta kasuwanci sai kin je mu mijinki in ki ga kaskanci da ogan ofis ɗin su mijinku ya kai ma mijinki wallahi sai kin tausaya mai in ki ga wahalhalu da ɓacin rai da kashin giwa da na raƙumin da maza suke ƙetarawa wajen su kawo muku abinci cikin gidaje wallahi sai kun tausaya musu amma miji ya zo a gajiye ya faɗi bawan ceto bacci ya ɗauke shi wai sannan wai kai ta gidan ka za ta tohuwa to ni ne ku tashi ko ba ka ji ni ma magana da ku so mu yi ki gaya man dan girman Allah ya za a yi fahimce ki ta ina zai fahimce ki a ba ku san rashin bacci yana fusata mutum ba wasu lokuta sai ya tashi ya ce ya tashi cikin baka fuska da haka a dinga kula da lokaci in dai ya bacci to kyale shi in kuma kin san lokutan da yaka bacci ko da bai fara baccin ba duk larurar da akwai in dai ba emergency bace ki jaye ta ba shi baccin shi kuma wajibi ne ku dinga kula da lokacin cin abincin mazajen ku musamman ko da yace an ta samu jarabawa Allah ya hada ta da kesi ina ta hito wurin cin abinci ina za ka wurin cin abinci mi ka kayi cin abinci mi ka kare cin abinci mi ka burge ka cin abinci mi ka harki cin abinci shi ya kaki da yana irin ganin kina da cin abinci kina ganin za a shirya ba za a shirya ba Daka ya kamata ke wani tsari na koda an yi abinci to a wata kula ta musamman wanda kika ɗauka wani extra abinci ki aje wa mijinki yana dawowa gigice ya fara tsaki da ya san ba lokacin gama abinci ba ne sai ce mai gida bari kawo abinci gaba da sai ka ga ya sace Allah shi da sannan akwai wani abu da ba ku gane ba sai ku ce maza ba su da godiya sai ku ce maza ba su son ku ku riƙe mun wanga abin mu gani in muna cikin masu rayuwar da za su kai wa bari in mun ku da hasa. ku san mina ne ki nisanci ɓata ran mijinki duk abin da sai yana ɓata mashi rai ko akwai biyan bukatar ki a ciki ki kauce ne domin duk abin da za ki yi mijinki in dai kina ɓata mai rai to wannan abin ba ya burge shi idan kin iya abinci amma kina ɓata ma mijinki rai abinci ya kaci a mabaci ne ya kaci idan kin iya kwalliya kina bata ma mijin kirai kwalliya ɗaya kike mai amma haka yake ganin ki kamar mace maciji kina bata mai rai bare ku ji duk abin da za ki ma mijinki to sashi baya ga bata mai rai amma kina ɓata mijin kirai duk ababin da za ki yi babu tasiri tattare da su sannan ki nisanci tona ma mijinki asiri a mu shi sirrin miji mai kyau da mara kyau duk ɓoyewa ake yi ba wanda aka bayyana wa a wani bawan Allah yana so ya ɗauki matar shi a buke sirri amma yana gudun tana da sirrin ko ba ta da shi sai ce bare jarabta ta ran nan dare yayi har ta fara bacci sai ta ce ta ce da shi wa Allah ta tashi ce ko wani abu da na so in faɗa miki amma ina gudun bakin kan bakin ku irin na mata kan in faɗa miki ki tuna mu asiri ta ce Allah sauƙaƙe mai gida yanzu ne duk ban gode wanda zan tuna mu asiri ba sai kai mina ne halin mai gida dama ya zo da ƙonka kaza wuya sai ce to dama tun kafin in aure ki kullum daren Allah sai na rasa kwai yanzu yanzu gaba na rasa kwai kin shi ta ce la bai mai gida ce kwarai ko wallahi malam daren bai sake juyowa ba gaba ɗaya garin sai da kwaji labarin mai gidan ta yana da sakwai labarin haurin sarki sarki ya ce a je a kira shi da ya zo fada sarki ya ce bismillah ya ce ranka ya a ya ce na samun guda ce mina ne ya ce kwai mana an ce mata ka dace kana da sakwai ya ce billahi da ila A ila wa ranka jiban da sakwai ya ce to an to ga labarin ya to gidanka ya ce akwati ne na tsanta shaƙe ma tsare da zinari ina so in bata labarin ka ta tona ma asiri shi da nan mata jaraba da ganin in tana da sirri to gashi bata ci jaraba ba sarki ya ce to dama akwatin na zinari na wani bace amma na yafe maka saboda dogon hikima ta garin ka wata mai kan baki ciki da kunga gare ba dan abinci ɗaya an kai shi ba hatta magana ana ajiyar ciki Allah ya kai mana da lahiya gobe magana sirri da tana da muhimmanci malam saboda akwai waɗanda bangaren abun kwarai su tona bangaren mugun abu su tona to ku bari gobe mu dasa akan shi abin da muka faɗi zama dai Allah shi ba mu da kwarai Allah shi ya bi jiya ana gabda tashi akwai sako na turame guda biyar waɗanda suka zo daga mahaifiyar dan majalisa mai wakiltar bugudu ta yamma a majalisar dokoki ta jihar zamfara da kwarana honorable nasiru bello lawan mana roƙon allah ta'ala ya saka mata da alkhairi allah ya biya da aljanna kuma wannan kiraye kiraye da ake ta yi na ku yi ƙoƙari ku fito ku fito to a yi ƙoƙari a fito ke ko ana mu ke haifa ta yi da ke da shi kusan dubarar da za a yi a kawo tun biyu da kake ce da kuɗi yana da su da haka don allah uwaye waɗanda 'ya'yansu adda abin bayawa a kawo yanne waɗanda ƙannensu su adda abin bayarwa a kawo mata waɗanda ƴaƴan mazajensu suna da abin bayarwa a yi ƙoƙari a kawo yanzu yanzu nan muka gama karantawa matan alumin khairin fa inna allaha bihi alim duk abin da kuka aikata na alkhairi Allah yana sane da shi baya gara baya gunna za a cika muku sakamakon ayyukan kura da alkiyama abinda muka faɗi zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai ala shafi muna hada wa sallallahu wa sallam wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh